<laughs> na gajiya gwari gwari gwari lafiya zuwa alhaji eh ina sauri zan je gidan mai gari ne zan kai kudin da ana neman taimako na masu laruran hemophilia ah, ka sani sun nema taimako a jama'an duniya da cewa a taimaka masu da naira dari dari to ni nawa dari ya zo na mata na sura naira saba'in shi ne na son je shago da na aika yaro zan eh. karba canji a cika kai masu to amma in ban da kai gwari su wane ne masu hemophilia hemophilia hasa ana kiran wani larura ne wanda ana kiran shi laruran yoyon jini to shi ne tura ana kiran shi hemophilia mutane da yawa suna ɗaure da eh, ɗauka da wuna larura ba su sani ba wani larura wanda in ka bige baya warke zaka ga yayi kuluwa nan bai yi zafi ba bai warke ba kuma bai daina ba zaka ga wani nan ya yi kumbiri wani wani tun na karami an haife shi da shi wuna larura na jikin kowa da shi ake haihuwan shi ba cuta ba ne larura ne shi ne ya sa idan baka taimake wanda ba shi da yana da shi ba kai man ya zo kanka wa zai taimake ka saboda Allah shi ne an ce duka wanda yana da hali ibada naira ɗari da na ji a rediyo shi ne na ce ga nawa ɗari akwai canji na shago zan cika saba'in zan kai nawa ɗari na mata na ɗari to wannan hukuman da suna karban ɗari-ɗari neman taimako ne kamar yadda ana taimaka ma marayu su ma taimaka masu wannan ɗari-ɗari za hada za siya motan tafi da gidanka za bi gida-gida layi-layi lungu-lungu za tambaya wanda suna da larura za taimaka musu da allura da magani to idan na fahimce ka yanzu dai za su sai motoci wa'anda za a rinka zagayawa lungu-lungu don gano masu ɗauke da lalurar hemophilia eh. saboda a taimaka musu. Eh. kasan duka laluran da tana najeriya ana yi kokari a kafa kungiya saboda yi maganinta mm. to wannan mutane sun ce wannan cuta hemophilia ba wai cuta ne ba laluran lalura laluran wannan naira ɗari ɗari da jama'a za su taimaka ko kana da larura ko baka da shi ka yi taimako za siya mota da za a rika